ƙarya suke cikin wannan da'awar. لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين masallaci irin wannan ya kai wannan annabi kar ka amsa gayyatar munafakai da suka yi maka na yin sallah a cikinsa hakika masallacin ƙuba wanda aka kafa shi tun farkon kafawa a kan tsoron Allah shi ya fi dacewa kai sallah a cikinsa sama da wannan wanda aka kafa a kan kafirci a cikin masallacin ƙuba akwai mutane masu son su tsarkake kawunansu da ruwa daga kari da ƙazanta kuma su tsarkake kawunansu da tuba da istighfari daga zunubai. Allah yana son masu tsarkake kawunansu daga kari.